بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمتش الله ربا الشرين دا أوكو شعبان hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha ɗaya ga watan fabrairu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsiri da ma sauran darasa kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan sai dai wannan karatu na yau shi zai zama karatun mu na hudu insha Allah ta'ala domin muna sa ran mako mai zuwa in dai ba ma cikin ramadan to muna dab da shiga ramadan kuma kamar da kuka sani fa'aliyat na tafsiri da azumi yawanci mukan fara shi kafin ramadan mafi karanci kwana biyu kwana kwana ɗaya kwana biyu haka wanda wanda ya sanya dole ne hutu a yau kenan so muna fata Allah wani ke sarki mana jagora abubuwan da za mu tattauna za su zama to takaitattu wala Allah saboda wasu jawabai da wala za su biyo baya akwai waɗansu 'yan uwa da suka buƙaci a sa a addu'a so lallai ina tunatarwa sosai domin akwai yiwuwa a ƙarshe ɗin wata magana ya zama ƙila a manta da ita waɗansu suna gida suna jinya har buƙatan a sake zuwa a duba su a yi musu addu'a da fatan alkhairi irin su hajiya salamatu kamar da kuka sani har yanzu tana zaune tana jinya wanda saliba ce a wannan makaranta wanda idan tashi littafo su suna da yawa so ire-irensu wanda za ku iya kaiwa gare su yana da matukar mahimmanci hakkin su ne akan wannan dubiyar an gane ko da yi musu addu'a ɗin ita ko addu'a ita ce mafi karancin abin da za mu yi idan mu samu zuwa da kanmu ba muna fata allah madaukin sarki ya ba ta lafiya ya sa jinya ta zamto kafara waɗanda suka rasa yan uwa kuma duka su ma muna musu ta'aziyya allah ya shigar su gaba da akwai waɗanda da an kama musu yan uwa ba. a irin waɗannan kwanuka suna nan an yi garkuwa da su muna musu addu'a Allah ya ba su mafita dawo da su cikin iyalansu cikin aminci mu kuma Allah ya tsare mu ababe ne da ke bakanta zuciya kwarai da gaske irin yadda masu garkuwa da mutane suke cin karansu babu babbaka a wannan ƙasa kamar babu gwamnati to Allah ke sarki baya bacci kuma mun kai kukan mu gare shi Shi ne wanda zai share mana hawaye muna fata Allah madaukakin sarki ya iya mana akwai wato ra'isa kamar da kuka sani da ta yi tafiya amma dai addu'anmu ba zai gushe ba tana can ko ta dawo ita addu'a da yadda mutum yake ana masa kuma zai isa fatanmu Allah ya bata da wamammiyar lafiya da za ta dawo ci gaba da halartar karatu da ita ma hajiya salamatu kamar yadda muka fada akwai hajiya rahina ita ma wanda suke tare da ita tana jinya da sauransu da sauransu kamar yadda na faɗa suna da yawa wasu a cikin kuma mazajensu ne to duka muna hada su a wannan zama muna musu addu'a ta so mun taɓi kafin da shi mai gidanmu ko babanmu kenan shi ma muna masa addu'a Yana ce addu'a ta so mun taɓi ce ga babanmu sarkin birnin gwari da uwar gidansa wanda ita ma daɗe na'am kuma haddake bajuwa to masha Allah shi sa ce duka wasu a cikin kudin masu gidan ne wannan addu'a kuma so mun taɓa ce na yi wannan ne saboda kamar yadda na ce zan iya zuwa mu zo tashi a manta kawai shi kenan ke ma har da ke Allah ya baki lafiya Allah ya sa jinya ta zama kafara sayan wa za mu tashi aya ta hudu cikin suratul isra Allah madaukin sarki cewa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira azwa fadin Allah ta'ala asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira malan yace yukhbiru ta'ala annahu qada ila bani isra'ila filkitab. Allah madaukin sarki yana ba da labarin cewa ya hukunta lafazin qada ay hakama wa banu isra'ilawa cikin littafi da aka ba su taƙaddama taqaddama ilaihim wa akhbarahum fi alkitab alladhi anzalahu alaihim annahum su fil ardi marratayn cewa waɗannan mutane su yahudawa wato banu isra'ilawa za su yi ɓanna a bayan ƙasa sau biyu wa aluna uluwan fikira za kuma su ɗaukaka ɗaukaka wanda yake mai girma ku kalli halin da suke ciki a yanzu babu wata ƙasa da isra'ila ba ta takawa saboda ita ɗin tana da uwa a gindin murhu bal ita ce uwan ma ƙasashen da suke jin sun cika sun tumbata shi ne su zamanto 'yan gaban goshinta saboda haka take yin abin da ta gada ma take cin karanta ba babbaka ay jabbaruna, mana za su yi agawa wa ya wa wa za su ainihin wato yi banna su fujusi fajirci alan nasi ga mutane kullun kashe falasina suke da waɗanda ba falastina ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qadaina ilaihi zalikal amra anna dabira ha'ula'i maqtu'un Musulmi. mun hukunta cewa wannan al'amari da waɗannan bayan Allah suka kasance suna aikatawa cewa wato labban waɗannan mutane abinda wanda yake yankacce sai ya auku yadda kuka san wayewar gari to duk abinda kuke garin Isra'ila tana yi a yanzu wallahi lokaci ne sun yi wannan zamanin a baya wannan kuma abinda suke yi na yanzu shine na biyan kuma Allah ya faɗa a Qur'ani marratayn shikenan dama idan ganga ta kusa da ta kusa fashewa zaki kike ya fata ana fahimta bare da gaske lallai tabbas zukatan mu suna yin baki mukan ji daci kan irin abubuwan da muke gani yau da gobe falastinawa manya da ƙanana da jarirai babu wanda ya tsira a kashe mutum ba komai bane gini ya rubuzo duk waɗannan abubuwan sun yi shi to amma babu wani dalili da zai sa kuma mu lankwashe hannayen mu zama yan kallo dole bakin mu abu ɗaya yake za mu yi addu'a za mu biya wa Allah su da suke gurin kuma za su iya bakin kokarin su kare kansu kamar yadda suke yi amma kuma abinda Allah ya faɗa cikin littafin sallallahu sai ya tabbata sai ya tabbata babu makawa domin shi Allah in ya faɗa abu to abin azarce yake an gane ko ubangiji ta'ala ya ce ai taqaddamna ilaihi wa akhbarnahu bidhalika mun sanar da shi mun kuma gaya masa shi wannan annabi wa alamnahu bihi maka ilmantar da shi wannan fa idza jaa wa'du ulahuma idan alƙawarin ɗaya daga cikin biyun nan ya zo lokacin da su ɗin, banu isra'ila wannan za su yi ɓanna a ban ƙasa marratai ne ɗin da ake magana idan alƙawarin ɗaya a cikin sun ya zo an fahimci wannan ko Allah ya ce ba asna ilaihim ibadan lana ai ulal if sadatain ko afsadatain an gane ko wato ɗaya daga cikin annabiyin da za su yi da Allah ya ce to idan wannan lokacin yayi ba asna alaihim ibadan lana za mu tado musu da waɗansu bayinmu waɗanda suke su waɗannan bayin namu uli shadid masu tsananin ƙarfi ne an gane wannan ko ai sulɓanan alaikum jundan mana waɗanda suke da iko a kanku a matsayinsu na rundina min halƙina daga cikin halittunmu mana bayi ne da mu muka halitta su uli sai shadid ma'abota ƙarfi da tsanani ai ƙuwatan wa'udda suna da ƙarfi kuma suna da shiri lafazin udda shiri na kayan yaƙi suna da tankoki suna da duk wani nau'in igwa wani nau'in gurnet ko makami na ƙare dangi babu irin wanda ba ta da shi ana fahimta wasu atun shadida kuma suna da iko mai tsananin ƙarfi waɗannan bayan Allah faja su filalar diyar ai tamallaku biladaku za su mamaye garuruwanku wasalaku khilala buyutikum su bi ta cikin gidaddajinku ba ku da yadda za ku yi aisa ku baina kuma wa wasaqiha za su bi a tsakankanin gidajen da tsakiyar gidajen cikin birni da daji da ko'ina za su kuda cikin garuruwan wa tasarrafu kuma su yi tasarrufi zahibina suna masu kaiwa wa ja'ina suna kuma masu komowa ma'ana za su zama suna kaiwa da komowa la khafuna ahadan ba za su zama suna jin tsoron kowa ba wa kana wa'adan maf'ula kuma wallahi wannan alkawari ne da wallahi sai ya faru sai ya zartu Allah ne da kansa ya ce maf'ulan wallahi sai ya faru amma shin abinda wasu daga cikin kai shi'a suke faɗa cewa iran ake nufi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne ba iran ake nufi ba saboda abinda aka yi na kai hari da aka ɗanyi mana wani ɗan display na wasa don wasa ne domin iran kawar isra'ila ce duk abin da ake ana nuna mana fim ne kawai harkar siyasa ce mu ɗan kallo ake nuna mana wanda bai sani ba kuma shi kenan suke abin da suka yi a iran tana da ƙarfi tana da makamai an gane ku. kuma dama allah ya ce wuli ba'asin shadidin suna ta maganganu dai iri-iri so kawai iran ce yanzu an ci gaba da yakin yanzu akwai ɗan ƙasar iran a cikin isra'ila da yake yawo ya kai ya komo yadda ya gana ba wanda ya sai taɓa shi babu ina ana fahimta wani wani abu ne kawai na siyasa ya ɗan faru lokacin yana zuwa waɗannan bayan kuma za su zo allan da ya faɗa za su zo zai tara su ɗin shi ya san su kuma lokacin su yana nan zuwa ba dole bane wala Allah cikin filistinawan ne wala Allah ba a cikin Falastinawan bane ba mamaki ma yan Najeriya ne kila al'amarin Allah ba wani ne. ba mamaki yan Saudi Arabia ne ba mamaki yan Sudan ne ba mamaki yan kaza ne ba inda Allah ba zai yi da su domin ya ce kawai ibadan lana wala Allah wata runduna ce da ta hada jinsiyat da yawa ma'ana wanda ta hada nationality na kowa wannan ɗan ƙasa kaza wannan ɗan ƙasa kaza wannan ɗan ƙasa kaza suka zo suka haɗu don su yi aikin Allah su yi jihadi su kawar da wannan ɓanna su kawo ƙarshen waɗannan yahudawa mugaye waɗanda suke ainihin wato tada ainihin hankali da tada zaune tsaye da zubar da nan bayan Allah waɗanda ba su ji ba ba su gani ba su amma kwata-kwata ba bakin iran ake a wurin nan ba domin na san kila wasu a cikin ku za su taɓa ji ko su ji nan gaba irin maganganun da wasu karka faɗa lokacin da aka ɗan kai harin nan a wannan rikicin da ake na falastina da ainihin wato su a isra'ila da Sama ba iran ake nufi ba ubangiji ta'ala ya ce wa kana wa'adan maf'ula wa qad ikhtalafa al-mufassiruna min as malaman tafsiri sun yi sabani cikin magabata wal khalaq da ma na yanzu fi ha'ula'il musallafina alaihim gashima wai cikin waɗannan da aka ce za a ɗaura su za a ɗibiya su za a jagorantar da su su mamaye waɗannan ainihin wato yahudawa manhum suwa ne ne aga malamai sun yi saɓani lokacin da malaman nan suka yi saɓanin ina iran dan take tana ina idan kika kaddara tana nan a lokacin tana matsayin farisa to me yasa ba su fito ba sai a yanzu ne aka zo aka yi wannan so saboda aka da can sun yi su malamai sun yi saɓani sannan malamai na zamani su ma sun yi saɓanin wajen ta hadidi wato iyakance wane ne wannan da za a taro da shi malam ya ce fa'alibul abba ku ji ba hadisi daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam عن ابن عباس حديث يزور عبد الله بن عباس وقتادة عينهم واسو امام قتادة انه جالوت suka ce wai jaluta ake nufi aljazari wa junuduhu da shida rundunarsa sallata alaihim Auwalan, wanda aka ainihin wato ibiya shi a kansu a karon farko sun ma'adilu alaihi ba a da zalika daga nan kuma suka ainihin wato rinjaye shi daga baya wa kutila ko wa katala Dawud da Jalut daga nan sai annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya kashe ainihin wato Jaluta an gane ko wani قال shi yasa Allah ta'ala yake cewa thumma radadna lakumul karra me ma'anan karra mun mai ta kawo muku hari lafazin karra a kai hari a matakin farko abinda ake bukata na target din da ake so a yi samu ba a samu ba ko ba a samu abin da ake bukata ba sai a ƙara karo na biyu shi ne an sake maimaita karra da ana fahimta su ƙur'ani ba ce sun ma radadina da kumul karrata alaihim wa amjadina ku muka karfafe ku bi amwalin da dukiya wa banina da ya'ya wa ja'alnakum aksara nafira muka sanya kuka zama mafiya yawan masu fitowa su dugun zubo a zo a yaki wato adadin runduna da za a iya samu a bayan kasa masu yawan gaske wa an sa'id ibn jubair annahu shi kuma sa'id ibn jubair yake cewa annahu malikul musil yace sarkin musil ne an ku sanharib wa junudihi sunan shi kenan da shi da rundunar wa anhu aidan daga dai shi sa'id ibn jubair din wa an ghairihi da ma wasu daga cikin magabata annahu bukta nassar suka ce ne maliku babil wanda kawai bukta nasar ma shi kansa da ake magana ku kalli an kawo shi a cikin waɗanda ake tunanin za su mamaye waɗannan isra'ilawa ba musulmi ba ne shi da an kawo waɗancan shi ma kansa jaluta ba musulmi ba ne shi da ake magana a matakin farko ina fata kuna fahimta Kun shi Allah subhanahu ta'ala idan yana so ya yi maganin abu to baya yi baya jira dole wace ta hanyar mumini ko ta mai imani Allah na iya maganin banna ko ta hannun mugu ne ko ta hannun azzalimi ne shi yasa ku ji ai ana da aka ce Allahumma drib zalimi da biz-zalimi lokacin da abinda Iran ta yi wa Isra'ila a kwanan nan sai muka ce fa wannan Allah ne ya amsa addu'a da ake dama ana ce Allahumma drib zalimi da biz-zalimi Allah ka daki azzalimai da azzalimai yan wasu dai Iran ita ma azzalima ce kun fahimta so irin wannan kuma kamar yadda na faɗa ba ki cewa dole sai ta hannun musulmi a ta hannun kafiri ma sai Allah ya kawo nasara domin Allah ya ce wa laqad na fi zaburi min ba'd adh-dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiya as-salihun Allah ya ce kun ga ibadiya as-salihun har kafirai yanzu sai Allah ya ɗauke shugabancin ƙasar ta Najeriya misali da duk wannan matsalolin da muke ciki da yawan musulman da ke cikinta sai ya danka shugabancinta a hannun kafiri kuma a matsayinsa na kafiri ya shugabanci kasar da musulmai suka fi yawa sannan kuma ya shimfiɗa adalci ƙasar ta dawo cikin hayyacinta abinda wani musulmi kuma bai yi ba saboda salihu na Allah ya ce inda Allah ta'ala a cikin hikimarsa ya ce annal arda yarithuha ibadiyas salihina to sai a ce to fa sai musulmi kawai zai iya wa Allah ce salihuna domin ya nuna miki cewa har wanda ba musulmi ba Allah zai iya kawo gyara da canji ya ɗaukar ƙasa ta dalilin sa sharaɗin shine kawai ya zama adali shi ma in ya cika sharaɗi ya zama adali a kan mulkinsa da shugabancin da yake sai Allah ya ɗaukaki ƙasar da yake shugabanci kun gani Allah shiryar da mu to waɗansu suka ce bukta nafsar ne sarkin babin wanda a lokacin mulkinsa mulkinsa ya kara ɗai duniya ne yana ɗaya daga cikin waɗanda suka mallaki duniya gaba ɗaya shi bukta nafsar da shi da numurud ko al-numurud ko numurud shine wanda ya mallaki duniya a lokacin sarkin da ya yi zamani da annabi ibrahim alaihi salam waɗanda suka mallaki duniya su hudu ne da su biyu waɗannan waɗanda ba musulmai ba da kuma musulmai guda biyu wato annabi suleiman da kuma zulkarnai waɗannan bayan allah su musulmai ne malam ya ce wa ƙar zakara na ibn abi hatim lahu qissatun ajiba fi kafiyati tawqihi min halin ilahi wato muna abi hatim ya kawo wani labari su mai ban mamaki an gane ku? wato yanayin yadda ya rika samun ɗaukaka tarfe min halin ila hal daga wannan matsayi zuwa wannan matsayi ila annahu malikul bilal har ya kai matakin sarki ga baki da ba ma wai sarauta na babil kadai ba duk duniya a lokacin mulkin sa aka yi kai kara ne wa annahu kana fakiran cewa shi din da talaka ne fakiri ne mu'taman ko muqadan wanda yake zaune ma a gida zai iya fita saboda wal Allah rashin lafiya akan ce mutum muqad ne idan ya zamanto musakin da lalura ta kwantar da shi bai iya tashi da'ifan mai rauni an gane wannan ko yasta'in nasa yana roƙon mutane a taimaka masa Allah ba ku mu samu da abin da za mu ci an fahimta haka halin sa yake wa yastatimuhum yana neman su ciyar da shi kun ga karshen babu kenan summa ala bihi alhal ila ma daga nan kuma sai rayuwa ta canza shi zuwa abin da ya makata a yawa ya gari ya zama shine sarki kamar yadda na faɗa ba sarkin garin kaɗai ba a duk duniya mulkin ya karaɓe duniya da ku gane shi Allah mai iko ne akan komai na ba ku labarin Muhammad bin Abi Amir ɗaya daga cikin sarakunan Andalus wannan ce muku yaro ne maraya talaka kuma abin da yake kawai sai rubutu da rubuta waka abin da ya iya amma ya tsokani abokansa ya ce idan mutanen na zaman sarkin andalus me kuke so muku abokanan su biyu ne da ya ce a inda ka zama sarki ai sai ka bani fada kamar da na kusa da kai a fada ka bani gidaje da mukami kaza kaza ɗayan kuma ya ce a inda haka ya kasance ka sani kan jaki ka juyar da baya na ka rika zagina ta bayan jaki ya saboda yana kora cewa hakan ba zai taɓa yiwa ba haka muke yi akwai abinda za mu ga kawai kamar ba zai taɓa yiwa ba ne a yanayin rayuwa da aka saba ɗan adam na yi akwai abinda tabbas musahil za ka ce ba zai yi ba amma kana danganta shi da Allah da ikon Allah to ka san komai inna Allah ala kulli shay'in qadir shi kuma wa gani har abin da ya faru din ya zo ya faru suka shigo andalus din akai abin da akai har ya shiga fada har ya zama sojoji har ya zama shi kula da dan sarki sarki ba shi da dace dan ɗan jiya karamin yaro har ya zama sai kaza sai kaza dama matar sarkin ta dan rola an fahimta kusan ku mata in ana son abu to in aka biyo ta hannunku mutum ya samu fada a wurin mace to shikenan da abin da yake so zai cimma haka ne to sai ya zama dama ta gan shi ta rola masa amma dai ba abin da zai iya yi ko za ta iya yi tunda dama ita mata sarki ce shi kuma yaro ne ko soja ne ko talaka ne daga cikin talakawan sarki amma a haka dai wannan ya ba shi wani dama duk wani abu da ake so a yi na cutar da shi a bada ba za a iya yi ba a ƙarshe yaron nan ba zai iya komai na mulki ba bayan sarkin ya mutu shi kuma shi ne malamin yara shi ke koya masa karatu da ladabi da komai Sosai abinda abin da ya ce a yi sannan ya tun yana riko har ya zama shi ne sarki ya ce to ina abokan yana. ban manta da su ba a ji a nemo su a to wannan da ya zo ce a bashi gidaje da mukami aka mai abin da yake so aka bashi mukami a fada ya zama ɗan gaban goshi cikin mashawarta sarki kai ko wannan aka aka tuɓe shi aka ɗaura shi akan jaki aka juya masa ta bayan jaki ma'ana offside dan ake ba offside irin ta baya ya kai kalli kan jakin sai yana kallon bindin jakin haka ake wa mai laifi kuma ana zane shi aka ce ranka ya dare da ka kyale shi ka wuce wannan tunda Allah ya abin nan yace ai so nake in nuna masa inna Allah ala kulli shay'in qadir to irin waɗannan abubuwan dan adam in ya yarda da su ya huta in ya san su in kika san cewa Allah mai iko ne akan kuma za ke tashi ki waye gari ke ba kowa ba ce amma wallahi kafin yamma kin zama kowa ko kuma ki zama ke kowa ce da ake ambata an wayi gare a haka amma wallahi ba za a yi yammaci ba ce kin zaba kowa ba cikin wanda ba a ambata shi Allah mai iko ne a kanku yana tsira wannan yana sauke wancan kamar yadda yake kashewa yake raya yake azurtawa yake talautawa haka al'amarin Allah yake Kada ka yi koma halin da ya samu kansa a ciki wa annahu sara ila biladi baitul maqdisi haka ya tafi har baitul maqdisi فقتل بها خلقا كثيرا يكشف تاني بيوة وبيت المقدس من بني إسرائيل لكشكم بني إسرائيل وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثا ابن جرير الطبري يتوى حديثي أليدي والنمبري وأن أسنده عن حذيفة مرفوعا يدنجن حديث زواج أبوه زواج حذيفة كما مرفوعا شما يدنجن أشي زواج منزان الله صلى الله عليه وسلم مطولا حديث ينادت أوه wa hadisi hadisu mawdu'un la mahala yace amma dai hadisi ne wanda yake na karya ba makawa bana hadisin bai inganta ba la yastariba fi dhalika min man indahu adna ma'rifatun bil hadisi yace wannan hadisin babu wani wanda zai yarda da shi ya amince da shi ko da mafi karanci ko karshen wanda ma bai da ilimin hadisi ne ba zai yarda da wannan magana ba an gane wannan ku malam yace wal ajab kullal ajab ya ce babban abin mamaki ma shine kaifa raja alaihi ma imamatihi wa jalalatihi ko wa jalalati wa qadarihi wa qad sarraha shaykhuna al-hafiz al-allama abu al-hajjaj al-mizzi ta'ala bi annahu mawdu'un makdhub wa kataba dhalika ala hashiyat al-kitab wato maganganun suna da yawa a takeice a hadisin da aka kafa hujja da shi wannan ba ma bukatar ma sai mun kawo hadisin gaskiya kuma da yake cewa sun maƙala ta'ala in ahsantum in ahsantum matukar kun kyautata ahsantum li anfusikum kun kyautata wa kanku ne wa in as'atum idan kuma kun munana ba ku kyautata ba kalaha zamirin ya koma yana zuwa ga ina zuwa ga anfusikum kanku kun munana wa kanku ne ina fata an fahimci wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha wanda ya aikata aikin kwarai ya yi dan kansa in kuma ya munana haka dai kansa ya munana mawa ƙauluhu ta'ala fa ja a wa'dul akhirah yanzu a cikin karrata ne wannan rashin mutuncin da za su yi guda biyu su banu isra'ilawa idan lokacin na ƙarshen ya zo an fahimta yanzu Allah ya ba mu siffofi ne ga na farko da siffofinta in ya zo ba ga me zai faru dan an ce ulahu ba kawai amma dai ta ƙarshe a ciki kuma me zai faru shine fa idza jaa wa'dul akhirati ay almaratar marrata al Ai ay a afsadtum al marrata idan kun yi ɓanna a karo na biyu kuka yi rashin mutunci ku yahuda wannan waja'a a'da'ukum abokanan gaban suka zo liyasuqu wujuhakum za su munana za su munana muku fuskokin ku ayyuhinukum su wulakanta ku wa ya ƙaharukum wallahi za su fi ƙarfinku waliyadkhulu Masjida kuma za su shiga cikin masallacin nan na baitul maqdis ai baitul maqdis kama dakaluhu awwala marra kamar yadda suka shige shi a karan farko shi yasa kullum addu'a muke Allah ya damar da wannan masallaci wannan masallaci dama a hannun musulmai yake ba ta zo suka rashin mutunci suka ashe yanzu kuma a karan biyu wannan biyu yana siffanta mutanen da za su zo tun suna nan zuwa koko yana siffanta wa Iran ne wanda ya sami ke ta buga misali da su domin kif ya yi ta yawo a social media a kan cewa iran ne ba iran ba ne a ce ba su ba ne haifin lati ja su fi haƙila da diyar ma'ana yadda suka shige shi a karan farko lokacin da suka daga kaiwa suna komowa a cikin gidajenku wali ya tabbiru ayyu dammiru wa yukhribu Mana za su ainihin wato lalata su abbata ma alau abin da suka dauki kama zahar alaihi da abin da zama ya bayyana a gare shi na kafatta su duk wasu abubuwa da ya zama a bayyana ya taba ma Allah shi kuma a cikin masallaci shi ma duk za su bata shi an gane wannan ko ma alau tasbiran asa rabbukum an yarhamakum ana tsaran ku zai iya muku rahama ai fa yasrifukum ankum Allah zai kawar da waɗannan mutane a gare ku amma fa ku sani wa in uttum udna in har kuka sake komawa kuka yi rashin mutunci kuka yi banna to mu ma za mu sake dawo da su mana sai mun sake dawo da wanda za su ƙara ɗanɗana muku kuɗa ina fata ana fahimta irin abin da kuke in kuna fada a ce ga fili ga doki ko shige ka fasa eh, eh duk a irin wannan ce in kin yi wallahi ma zan sake wa in uttum udna ko ba ka ake fada ba mafaɗata sun fi sanin me ake faɗa wace ce take bada tsare eh wannan wannan cewa ga na tsaya ga na arziki na matsorata ne ko a yarintan ma a dibi ƙasa haka hannu a ce ga na tsaya ga na arziki ki zaɓa daya ta kawai sai ta bige shi kenan ta zube ko a cakude Allah ya kyauta mara yake cewa ai mata uttum ilal ifsadi mara duk lokacin da kuka sake dawowa kuna banna a bayan ƙasa udna mu ma sai mu sake dawowa mu ɗauki mataki akan ku mu muku kuda ilal al-idalati alaikum fid dunya ma amma nadakhiruhu lakum fil akhirah mana za mu sa a rinjaye ku a duniya a azabtar da ku kuma tare da abin da ma muka muku na azaba a lahira min al-azabi wan nakal na azaba da ainihin wato wato nakali irin nau'ukan azaba da Allah ya tanada musu lihada qala saboda haka ne ma Allah madaukakin sarki ke cewa waja'alna jahannama lil kafirin hasira mun sanya jahannama da zamanto makoma ko mashimfiɗa wadda take tabbatacciya da ainihin wato kafirai da mustaqirran wa mahsaran wato ta zama tabbatacciya kuma abu kewayayya a gare su wasijinan ah, kuma ta zamanto kurkuku la mahida lahum anhu ma'anar hasir ma'ana kurkukun kafirai jahannama Allah ya tsare amma asalin hasir daga shimfida ne da akan je a kwanta a zauna akan cewa tabar ma hasir akan cewa kafet ma hasir abin da ake zama a samu natsuwa a kan shi na tsawon wani lokaci shine hasir to ita jahannama ita ce hasir ɗinsu ma'ana kamar kurkukun su ne na dindindin wanda za su zauna su waɗannan kafirai Allah ya tsare mu wa qala mujahid yahsuruna fiha mujahid ya ce ma'anansa daga daga ainihin wato tsari ne za a tsare su a cikin wutar jahannama wa kaza qala ghayruhu haka ma wasu daga cikin malamai suka fada wa qala al-hasan yake cewa al albasari kenan yace abin da ake nufi da hasiran dai firashan wa mahada ma'ana shimfiɗa ne da aka yi musu wa qala qatada shi kuma wa qatada yake cewa qad da banu isra'ila fa sallata Allahu alaihim Muhammadu sallallahu alaihi wa ashabuhu ma'ana sai ce banu isra'ilawa sun ƙara yin rashin mutuncin da suka yi sai Allah ya sallada musu wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ku ji ba tun a wancan lokacin ake magana annabi to waye wani zai zo da ce mana Iran ya akhuzuna minhum aljizyata annabi Muhammad sallallahu alaihi da sahabbai suna karban jizya a hannunsu an yadin dole ne su miƙa kawai ba yadda za su yi wahum sabiruna Yana kaskantattu Allah ce inna hadha alqur'ana lalle wannan alqur'ani ya hadi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga ainihin wato hanya mafi riwa da tatta mi kakkiya dokar wa almu'minin yana kuma yi wa mummune albishir su wani mummunan alladina ya'maluna as-salihati waɗanda suke aikata aikin kwarai albishir ɗin da yake musu cewa anna lahum ajran has kabira suna da lada babba Allah ya sanya mu cikin su wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah sannan suna yin albishir cewa su fa waɗannan da basu yi imani da ranar lahira ba a tadina lahum azaban alima su kuma an tanadan musu azaba wacce take mai radadi bayanin wannan aya da tafsirinta kusan a ta ne za mu maimaita da izinin Allah mu tashi in Allah ya kai mu bayan sallah muna fata Allah mu dokin sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi to muna addu'a Allah mu sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa